Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Bismillahi rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau talata kuma tare amina zai kasance tare da ku ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauke da su bayan wanda gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin muryoyin masu sauraro mu tare da hassan burka daga nan sai shirin duniyar mu a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madala masu sauraron yanzu kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Jama'a saurari 'asalamu alaikum labaran duniya farko muhimman kanin su. a yau ne al'ummar ƙasar iran da masu ashen musulmi sai gudanar da bikin sallah karama shugaban najeriya ya ce ba a yin barci saboda damuwa da halin da al'ummar ƙasar ke ciki na matsalar tsaro sojojin isra'ila sun jika tafilar tsanawa uku sa'adin da suka kai wani hari a garin ramallah hukumar fifa ta gaba wa ƙasar senegal takunkumi tashi taron najeriya masar da kuma algeria Yanzu kuma ga cikakkun labaran. A yau ne al'ummar ƙasar Iran da masu ashe musulmi suke gwada bikin sallah ƙarama. A wani saƙon taya al'ummar ƙasar Iran murna da sarkin ƙasar Oman ya yi tattaunawa ta wayar da ya da shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi, Haitham bin Tariq bin Al-Sa'id ya yi wa al'ummar Iran fatan alheri na kammala azumin watan Ramadan mai alfarma da fatan za a gwada shagunan sallah ƙarama cikin aminci. a nasa bangaren shi ma shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya taya al'ummar kasar oman murnar bikin sallah karama da kuma fatan ganin an samu zaman lafiya da tsaro a fatan kasashen musulmi baki daya kuma sarkin oman ya mika goron gayyata ga shugaban kasar iran ne kai ziyara kasar ta oman shi ma sarkin qatar sheikh tamim bin hamd bin khalifa ali thani ya mika sakon ce muna ga al'ummar kasar iran na bikin sallah karama a wata zantawa ta yadda tarho da ya yi da shugaban ƙasar iran inda ya fatan alkhairi ga al'ummar kasar iran da kuma sauran al'ummar musulmin duniya baki ɗaya. a yau talata ce al'ummar musulmi a ƙasar iran suke gudanar da bikin sallah karama bayan kammala kwanaki talatin cur na azumin watan ramadan mai alfarma kuma an gudanar da shugulgula a na sallah din a wasu kasashen musulmi tun a jiya litinin shugaban najeriya ya ce ba a iya yin barci saboda halin da al'ummar kasar ke ciki na matsalar tsaro a jiya litinin ce shugaban kasa muhammadu buhari ya bayyana hakan a lokacin da yake amsan boye manema labarai bayan da sallar idi a birnin tarayya abuja ya ce matsalar tsaro da ke addabar wasu sassan najeriya yana hana shi barci inda ya ce bai samun isasshen barci kan wannan babban kalubale da ke fuskantar kasar sai dai ya sha alwashin cewa zai ci gaba da himma da kwazo wajen ganin an samu nasara na shawakan matsalolin tsaro da ke neman yi wa kasar da baibayi a wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban kasa fitar malam garba shehu ya faɗi cewa bukin sallar yana zuwa ne a dai lokacin da gwamnati take samun nasarori wajen yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar inda yanzu haka 'yan ta'addar boko haram sun fara zama labari inda ko a watan da ya gabata ma an kashe shugabannin iswap da dama a wani hayi da aka kai musu kuma dubban mayakan kungiyar boko haram sun mika wuya tare da ajiye makamansu don shiga shirin gyaran hali da gwamnati ta bullo da shi kuma dama daga cikin 'yan gudun hijira sun fara komawa gidajensu da da ke hannun 'yan boko haram a baya sojojin isra'ila sun jika ta falastina guda uku sa'ayin da suka kai wani hari a garin ramallah wasu matasa falastina guda uku sun ji mummunan rauni bayan da sojin isra'ila suka buɗe musu wuta a wani sami da suka kai a garin ramallah lokacin da rikici ya barke tsakanin su wasu majiyar labarai sun nuna cewa rikicin ya barke ne bayan da sojin isra'ila suka kutsa kai a ƙauyen nilin bayan kamar sallar idi inda suka buɗe wuta da harsashi mai rai kan mazauna yankin wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da sojin isra'ila suka riga kai hare-hare kan falastinawa tsawon lokacin azumin watan ramadan Ta da kutsa kai cikin masallacin kudus da kuma yin amfani da hayaki mai sa hawaye wajen masu ibada da kuma mamaye birnin Kudus baki ɗaya. Wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na Isra'ila sun bayyana cewa gwamnatin mamaya na Isra'ila na tsaye da Falasɗinawa sama da ɗari shida ba tare da kama su da wani laifi ba balle gurfan da su a gaban kotu domin musu shari'a. Har ila yau ta kara da cewa yanzu haka akwai kimanin Falasɗinawa biyu da ke tsare a gidajen kurkukun Isra'ila bayan yanke musu hukunci a kotun soji da ta kafa. yayin da wasu guda 178 kuma ana tsaye da su ne ana yi musu tambayoyi suna jiran yanke musu hukunci. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Hukumar FIFA ta gabawa wa ƙasar Senegal takunkumi da cin tarar Najeriya, Masar da kuma ƙasar Algeria. rahotanni sun bayyana cewa hukumar kwallon kafa duniya fifa ta gaba a kasar senegal takunkumi ne saboda abin da ya faru a lokacin da suka buga wasa zagaye na biyu na neman gurbi a gasar kwallon kafa cin kofin duniya da za a kasar katar a bana inda aka tashi wasan tsakanin da kasar masar bayan da aka buga bugun da kai sai mai tsaron raga a birnin dakar a ranar 29 ga watan maris da ya gabata sanar da hukumar fifa ta fita ya nuna cewa daga cikin abubuwan da takunkumin ya kunsa akwai cin tarar kuɗi har euro 170 a lokacin wasan da suka buga a filin wasa na abdullahi wad wasu 'yan kallo sun keta shingayen tsaro da kuma saba dokoki kuma wasu sun rika haska wata fitila mai launin shuɗi a fuskar 'yan wasan ƙasar masar a lokacin buga fenalti haka zalika ita ma tawagar kwallon kafa ta kasar masar an sanya mata takunkumi saboda halayen rashin da'a da wasu daga cikin 'yan wasan suka nuna inda za ta biya har kuɗi dala 5,841 ita ma tawagar kwallon kafa ta najeriya an ciye tara na kuɗi euro 146 da kuma rufe filin wasa guda ɗaya saboda mamaye filin wasa na abuja da magoya bayanta suka yi da dai sauran abubuwan da suka faru a lokacin karawarsu da ƙasar ghana inda ta yi waje da ita kasar algeria ma na daga cikin gashen da tarin kumin ya shafa inda aka ce tarar kudi har euro tara saboda wurga wasu abubuwa a filin wasa da kuma haska wani abu mai hayaki lokacin karawarsu da kasar kamaru a garin bilda to da ƙarshe za ku cewa kasar china ta zargi amurka da hannu wajen haddasa rikicin kasar ukraine a cikin wata sanarwa da ministan harkokin wajen kasar china ya fitar a jiya litinin ya zargi kasar amurka da zama kan waruwar gami wajen rikicin da ke faruwa tsakanin kasashen ukraine da rasha kasar rasha ta kaddamar da farmakin soji kan kasar ukraine a farkon watan fabrairun da ya gabata bayan da makwabciyar tata ta kyawatar da yarjejeniyar minsk da aka sanya hannu a kai farkon shekara ta 2014 da kuma amincewa da 'yancin jamhuriyar donba da donsek da lunsang da rasha ta yi tuntuni fadar kremlin ta bukaci buƙaci ta bayyana kanta a hukumance a matsayin yar ba ruwanmu kuma ta bada tabbacin cewa ba ta haɗe da ƙungiyar tsaro ta nato ba kasar ukraine ta ɗauki harin da rasha ta kai mata a matsayin wani soma sabon yaƙi sai dai rasha ta musanta wannan zargi ta da bayan harin a matsayin wani mataki na dawo da yankuna guda biyu da suka balle da karfin tsiya a cikin wani bayani da ministan harkokin wajen kasar china ya fitar ya nuna cewa tsoron alhakin hannun kasar amurka a cikin rikicin kasar ukraine lamarin da babu mai inkarin sa bayan da amurka ta yi watsi da duk wata yarjejeniya ta cigaba da kokari wajen faɗa ayyukan soji na nato a gabashin yankin zama saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na namurai masu sauraro tare da hassan barka. Masu mu Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a wannan shiri na musamman a dalilin babbar sallah ko in ce sararlayya a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na rediyo Iran da Hausa TV muke isar da saƙon taya murna ga dukkan al'ummar musulmin duniya. Da hakan ne kuma zan koma gefe guda dan kuwa tuni masu sauraron mu sun kimsa malami na farko bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh BOH Hausa jamhuriyar musulunci Tehran mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazauni kasar Afirkos ina nika ma dukkan daukacin musulmin duniya barka da sallah ina roƙon gafara da kowa ina fatan kowa yayi sallah lafiya musamman shugaban wannan shiri Hassan Barka da yan uwan shi abokan arziki yan uwar shi abokan aiki ina kowa fatan alheri ina gaida kowa da kowa Allah ubangiji ya gwada mana baɗi lafiya cikin ƙoshin lafiya Allah ubangiji ya karɓi ibadunmu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazauni kasar Afirka wasu. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyo Iran zan yi amfani da wannan dama domin ma yan uwa barka da sallah da farko dai ina gaida Hassan barka ina mai barka da sallah Alhaji Abubakar mai littafai a dogon masallaci agadis ina mai barka da sallah Abdulhaji Ladi mai sai da littafai a kasuwar gabas ina mai barka da sallah ina gaida shi tutayar a nan a gadas ina gaida alkasum baba liman ahar a nan a gadas ina gaida alkasum a nan a gadas ina gaida ilyas prezi a nan a gadas ina gaida shugaba iliya mai kanti a garkin daura ina gaida sanusi madattai a birnin yamai ina gaida isufa madattai a birnin yamai ina gaida tasiu unguwar tudu a damagaram ina gaida abdurrahman abdo kibiya ina gaida tsoho mai albarka a birnin yamai ina ina gai da dukkan masu saurare ina musu barka da sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu wannan majuma ta mu wadda take ta gidan rediyon BOH Hausa ina mana fatan alkhairi barkan mu da shan ruwa lafiya ina maka kowa da kowa fatan alkhairi abokanan mu kamar su eh, mutanen da magaran kamar su mutanen Kankero kamar mutanen Kano da mutanen Borno da mutanen Injamena Chad wannan kasa da muke tare da wanda suke a Saudiya yanzu da wanda kuma suke nan Iran ina mana fatan an yi sallah lafiya Allah maimaita mana bana kuma Allah ya karbi mu. Allah ya maimaita mana ta badin badin badin badada mai magana shugaban kungiyar association mai lau abban jima'a ina muku fatan alkhairi Assalamu alaikum gidan rediyon musulunci ne ƙasar mai ta mai magana Mansur Ali da da Kibir da tarayyar Najeriya. Ina son kowa ne dama in bayyana shirya shi na na barka da zuwa ga 'yan uwa da abokan ciki Tashin kwanan ina gabatar mai ina da. mai gabatar da wannan shirin Hassan Barka baya da haka kuma ya gaida babban aboki na haɗa mai kwamfuta mai ma shi mai tsada mai ma zai rubala kowa sabuwa birnin Kebbi an ma birnin Kebbi kuma sani a shawara mai tsoro, abu mai ke kara nasiru uban shahada boslo birnin Kebbi baya da haka ina gaida tsoho mai albarka a niyami, baya da haka ina gaida Isu Bararaka baya da haka kuma ina gaida Isu Maɗattai baya da haka kuma ina gaida Firezi na ra'ayin zuci Bauchi a garin agaras, baya da haka kuma ina gaida Ali Lawal Kwani baya da haka ina gaida gaba ɗaya 'yan uwa musulmi ina musu barka da sallah na gode gidan rediyo musulunci na ƙasar Iran mai albarka mai magana Mansur Aliyu Nasarar birnin Kebbi daga tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun gida radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaram na a Nijar. Ina so ku bani dama zan nika sakonnin barka da sallah ga 'yan uwa da amina arziki. Da farko ina gaida Usaini Alhaji Omar wanda yake nan a Nijar. Ina gaida Kaduri Duga ga dan wuranin Warji wanda yake tarayyar Najeriya. Ina gaida Musa Hadaran Asiba Ina gaida Musi Miji Soja ne tare da kasahu wanda yake bakin likitan dutse da dukkanin masu sauraron sashen hausa na radio iran na gode ya kuta shi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin garam na jamhuriyar nija salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana lawana Alhaji Abdul Agada Sinija. To da waka dama da kuke ba mu ta mu isa da sako na gaisuwa na barka da sallah. Ina ga da jagorar shirin namu mamma a san barka. Ina mai barka da sallah. Ina miji soja mai adaidaita sahu barka da sallah. Ina ma buka zo ga ga sabon gaisuwa na barka da sallah. Ina ga wa Isu Madattai sabon gaisuwa na barka da sallah. Ina ma Tahir M Tahir Kano Najeriya barka da sallah. Ga sabon gaisuwa ta na barka da sallah zuwa ga dan bare bari wanda ce madan daga. Ina ma mamman ya kuba Awashi na agwa mai fati barka da sallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'ummar musulmi ina ma kowa da kowa fatan alkhairi da barka da sallah da fatan kowa ya yi sallah lafiya idi mubarak. mubarak ina ma kowa yanzu yana ta ban girma ina kowa barka da wannan lokaci mai dimbin albarka da ya riske ubangiji allah ta mana ina gaida shugaban guruf mamman barka alherin allah ya kai da ya isar ma da kai da iyalinka gabaki daya ma'aikatan gidan radio mai albarka radio iran kowa da kowa ina muku fatan alkhairi da ku da masu sauraron ku na fadin duniya gabaki ɗin musulmi yanzu na ta musamman zuwa gare ka abokina na kaina ina ma ma fatan alkhairi da fatan kana cikin ƙoshin lafiya alherin Allah ya kai isar ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo BOH Hausa dubun gaisuwa da fatan alkhairi magana Samariya Haruna Idris daga ƙasar Libya birnin Tripoli. Ina so a bani dama in gaida yan uwa da abokan arziki Allah ya karba mana. Ina gaida Ibrahim Haruna wanda yake ƙasar Kamaru. Ina gaida mamman Gambo wanda yake gidan radio aliyu taketa ina gaida yan group da yan fada na jihar da magaram gabaki daya ina gaida maman maryam fada gidan kitso taketa ina gaida idi rogo na hawa da hawa wanda yake bilma garin dawa mati dan kore wanda yake bilma garin dawa wanda yake kasar libya a yanzu birnin tokoli ina gaida habu gwamso raba idi aminu ofisa dubun gaisuwa da fatan alheri naku samariya haruna idris daga kasar libya na Assalamu alaikum Radio BOH Hausa Tehran Jamfuran Musulunci mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar Tawa Lawai ce ɗaya mazauni ƙasar Afirkwas. Ina mu kowa fatan alhairi ina gaida babban yayana Malam Nasiru Isa a ƙasar Afirkwas ina gaida yayana Muhammadu Bakan Mota ƙasar Senegal ina gaida garan ɗina Abuta Muhammadu da ke ƙasar Cote d'Ivoire ina gaida ƙanina Rabu'u da ke ƙasar Cote d'Ivoire ina gaida yayana umaru da ke kasar cote d'ivoire ina gaida ibrahim nomo da ke kasar senegal ina gaida abokina na yusa dan turawa da ke kasar burkina faso ina gaida abokina abbas da ke kasar togole ina gaida abokina harashi da ke kasar burkina faso da abokina salu abu da ke kasar senegal ina gaida abokina abdullahi isa da ke kasar gambia ina gaida abokina na Lawali Ibrahim da ke jamfura Nijar gida mai magana Sa'adu Isa jamfura Nijar jihar Tawala wake diya mazauni kasar Afirkos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Radio Hausa Tehran jamhuriyar Musulunci. Kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas firizi na kulabar a yanzu ce da take agadar jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama in isar da sakon barka da sallah ga 'yan uwa baki ɗaya musulmi na duniya eh, game da wannan shekara da Allah ya kama na game da yi da ibada ta azumi da muka yi da fatan Allah ya karbi ibadar da aka gabatar da Allah ya gafarta mana da farko ina gaida shagora wannan shiri Hassan Barka ina maka barka da sallah da kai da iyalanka da abokan aikin ku baki ɗaya na rediyo Tehran barkan mu da sallah Allah ya maimaita mana ba zan manta da mahaifan nawa ba baban nawa ina mishi barka da sallah akwai mamattawa ina mata barka da sallah kakattawa talatuwa ina mata barka da sallah ba zan manta da malamin nawa malam Hassan Mudir na Zafatul Islam ina mishi barka da sallah shehin namu a sheikh suleiman salahaddin tijjani ina mushi barka da sallah kan malumanmu da suke garin agadas baki ɗaya ina musu barka da sallah tama da kuma wani ne muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa na gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau wanda zan gabatar duniyar mu a yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake leƙa muku don gano labarin da ya ja hankali a wannan makon da muke ciki a duniya sai kuma mu yi cikakken bayani a kansa da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. masu sauraro batun da ya fi ɗaukar hankali a cikin 'yan kwanakin da suka gabata a ƙasashen duniya shine wato ranar kudus ta duniya na wannan shekara ta 2022 don irin yawan mutane da kuma ƙasashen da aka gudanar da shirye-shirye na raya wannan ranar wasu kafafen yada labarai sun bayyana cewa an raya ranar kudus ta duniya a ƙasashe kimanin 90 a duniya a bana da farko dai imam ruhullah kumaini wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran ne a shekarar 1997 ya sanya ranar juma'a ta ƙarshe ta watan ramadan ta kuma kowace shekara ta zama ranar kudus ta duniya saboda farkar da musulmi da kuma duk wa'anda suke da tausayi a duniya kan irin matsalolin da al'ummar falastinu take fuskanta a mamayen da sojojin yahudawan isra'ila suka yi wa ƙasar fiye da shekaru 70 da suka gabata imam khomeini kudisa sirruhu yana da wannan ra'ayin tun kafin a tilasta masa gudun hijira daga kasar a shekarar 1963 sannan jim kaɗan bayan nasarar junjo halin musulunci a nan ƙasar iran da kuma dawowarsa daga gudun hijira abu na farko da imam ya fara yi dangane da al'ummar falastinu shine ya kori jakadan haramcin kasar isra'ila a birnin tehran ya kuma kwace ofishin jakadancin haramcin ƙasar isra'ila ya mayar wa kungiyar Falasɗinu mafi girma wacce take gwagwarmaya da makamai wajen dawo da ƙasar Falasɗinu da aka mamaye wato kungiyar PLO. Banda haka Imam Khomeini Kudisa Sirruhu ya kafa dakarun kare junjiya hali musulunci wanda ake kira IRGC sannan ya ware wata runduna daga cikinsu wacce ake kira runduna Kudus tare da manufar taimakawa al'ummar Falasɗinu don ganin sun dawo da ƙasarsu daga mama da yahudawan sayoniya suka yi mata har ila yau imam khomeini kudisa sirru ya ci gaba da yin magana dangane da al'ummar falastinu da kuma wajibcin taimaka musu a tsawon shekaru goma sha biyar da ya yi gudun hijira a kasashen turkiya iraki da kuma faransa a ranar kudus ta bana dai bayan an yi ta fama da cutar covid-19 na tsawon shekaru biyu da suka gabata mutane sun fito kwansu da kwarkwatansu don halartar tarurruka da kuma jerin gwano a kan tituna a ƙasashe da dama inda cutar ta yi sauƙi sai kuma cewa ranar kudus ta duniya ta wannan shekarar ta zo ne a daidai lokacin da ƙungiyoyi masu gwagwarmaya a cikin ƙasar falastinu da aka mamaye wato ƙungiyoyin hamas da kuma jihadin islami sun sami gagarumin ci gaba wajen ƙera makamai masu linzami wa'anda suka yi amfani da su kan yahudawan sahiyoniya a yakin da suka sanya wa suna saiful kudus a shekarar da ta gabata har ila yau dakarun izuddil kassam na kungiyar hamas ta nuna sabon jirgin yaƙi wanda ake sarrafa shi daga nesa da suka kera a cikin gida mai suna jenin wanda kuma take shi amfani da shi don kai hare-hare kan yahudawan sayoni a duk wani yakin da zai iya sake barkewa a tsakanin su wani abin lura a nan shine wato ƙungiyoyin falastinawa masu jihadi da yahudawan sayoniya sun tabbatar da cewa gwamnatin ƙasar iran ce ta hannun rundunar kudus da ƙawayenta a ƙasashen waje musamman ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon su suka samar da taimakon da ya kai ƙungiyoyin matsayin da suke da shi a halin yanzu na mallakar makamai masu linzami da kuma jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa musamman kuma a hannun shahid kasim suleimani shugaban rundunar kudus ƙarƙashin dakarun juyin juya halin musulunci na ƙasar iran wanda ya kai ga shahada a shekara ta 2020 a hannun sojojin amurka a wani bangaren kuma duk ƙoƙarin da haramci kasar isra'ila da ƙawayenta na ƙasashen turai da amurka da kuma su ƙasashen larabawa suke yi na sanya al'ummar musulmi da ƙasashen duniya su manta da matsalar al'ummar falastinu ba sa samun nasara banda haka ma masu goyon bayan al'ummar falastinu a gwagwarmayansu da yahudawan sayoniya sai ƙara haɓaka suke yi a shekara ta 2020 ne dai shugaban ƙasar amurka na lokacin wato donald trump ya shelanta birnin kudus a matsayin babban birnin gwamnatin haramta ƙasar isra'ila ya kuma mai da babban ofishin jakadancin ƙasar amurka zuwa birnin na kudus sannan ya yi watsi da dukkanin yarjejeniyoyin da gwamnatocin amurka na baya suka kulla da babban kungiyar falasɗinawa ta plo banda haka trump ya shawo kan wasu shugabannin kasashen larabawa wanda suka hada da haɗaɗɗen daular larabawa bahrain morocco da kuma sudan samar da dangantakar diplomasiyya da haramci ƙasar isra'ila a shekarar da ta gabata dangantaka wacce suke kira yarjejeniyar ibrahimiyya wanda ya sa wa'annan ƙasashe suka buɗe wa yahudawan isra'ila kofofin shiga ƙasashensu saudiya na daga cikin kasashen laraba wanda turawan suke zabarci don samar da cikakken hulɗar jakadanci da haramtaccen ƙasar isra'ila sai dai masana suna ganin duk da wannan kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba saboda al'ummun wa'annan ƙasashe gaba ɗayansu ba sa son hulɗa da haramci ƙasar isra'ila turawan ingila 'yan mulki malaka ne da suka kafa haramci ƙasar isra'ila shekara 1948 bayan da ta yi wa ƙasar mulkin mallaka tun bayan ƙarshen yakin duniya na ɗaya a lokacin da dai suka kwaso yahudawan sahiyoniya mafi yawansu daga ƙasashen turai zuwa ƙasar falastinu da ta yi wa mulkin mallaka sannan bayan da ta ba wa ƙasar abin da ta kira 'yancin kai sai ta fice daga ƙasar a shekarar 1948 sannan ta miƙa wa yahudawan sahiyoniya dukkanin makamanta inda suka yi ta kisan kiyashi wa falasɗinawa a wurare daban-daban a ƙasar sannan suka kori da dama daga cikinsu daga ƙasar a yanzu dai wato fiye da shekaru saba'in da suka gabata kenan da kafa harjin ƙasar isra'ila miliyoyin falasɗinawa suna rayuwa ne a matsayin 'yan gudun hijira a kasashen larabawa wanda suka hada da masar jordan syria da kuma lebanon banda haka sun shiga yaƙi da ƙasashen larabawa sau da dama amma mafi muninsu shine yaƙin shekara 1967 inda sojojin yahudawan sahiyoniya suka sami nasara akan ƙasashen larabawa guda uku wato masar jordan da kuma syria inda a cikin kwanaki shida sojojin yahudawan suka sami nasara a kan wa'annan kasashe saboda goyon bayan da take samu daga kasashen amurka da kuma turai har ila yau a lokacin ne yahudawan suka mamaye gabashin birnin kudus da yankunan yamma da kogin jordan inda falasɗinawa suka fi yawa a cikin ƙasar a shekarar 982 ma sojojin yahudawan isra'ila sun shiga kasar lebanon da nufin korar kungiyar falastinawa mafi girma wacce take samun mafaka a kasar ta lebanon don tilasta mata barin kasar sannan a lokacin ne ariel sharon babban kwamandan sojojin yahudawan da suka shiga kasar ta lebanon tare da taimakon 'yan kanzaginsu a kasar ta lebanon suka yi wa falasɗinawa 'yan gudun hijira kimani dubu uku kisan kiyashi a sansanonin sabra da shatila da ke kasar lebanon a kasashen waje kuma jami'an leƙen asirin haramci kasar isra'ila wato mossad sun kashe shugabannin falastinawa da dama a kasashen ingila jamus lebanon da kuma wasu sauran kasashen turai tare da taimakon wa'annan kasashen idan muka koma kan irin nasarorin da falastinawa musamman wa'anda suke cikin kasar suka fara samu kan yahudan isra'ila kuma za mu ga cewa a karon farko mutanen zirin gaza su ne suka fara korar yahudawa daga yankin wanda ya hada da birnin gaza da kuma wasu sansanonin 'yan gudun hijira na falasɗinawa a yankin wato a shekara ta 2005 a nan ne falasɗinawa suka fara samun iko da kansu tun bayan mamayar shekara 1948 sai kuma sulhun oslo wacce aka kulla da babban kungiyar falasɗinawa ta plo a shekara 1995 wannan ya ba wa wasu shugabannin falasɗinawa musamman shugaban ƙungiyar plo na lokacin wato yasar arfad ya dawo cikin ƙasar falasɗinu da aka mamaye wato a garin ramallah inda yake iko da wasu yankuna a yamma da kogin jordan amma ƙarƙashin kula na yahudawan isra'ila ikon da aka bawa arfad da na je na yi ka ne kawai don a lokacin da saɓani ya shiga tsakaninsa da gwamnatin harfi isra'ila ta yi masa ɗaurin talala a cikin gidansa sannan a cikin zance mafi inganci sun ba shi guba ya ci a abincinsa da ƙarshe ya rasu a shekara ta 2004 sai kuma a shekara ta 2021 a lokacin da yahudawan sayoniya suka ƙuduri aniyar kwace gidajen wasu falastinawa a unguwar sheikh jarra na birnin kudus don tsugunar da yahudawan da suka shigo da su da kasashen waje yaƙi ya ɓarke tsakanin gwamnatin hamdar ƙasar isra'ila da kuma dakaru masu gwagwarmaya a yankin gaza wa'anda suka hada da ƙungiyar hamas da kuma jihadin islami inda a karon farko falasɗinawa suka yi amfani da ɗaruruwa ko kuma dubban makamai masu linzami kan manya-manyan biranen haramci ƙasar isra'ila wanda ya tilastawa yahudawan amincewa da tsagaita buɗe wa juna wuta bayan kwanaki goma sha ɗaya kuma ga dukkanin alamu yaƙi tsakanin falasɗina musamman yankin gaza da kuma haramci ƙasar isra'ila nan gaba zai kawo sauyi babba a rikicin al'ummar falasɗin da kuma yahudawan sahiyoniya sannan idan muka yi magana kan yankunan ƙasashen larabawa da haramcin ƙasar isra'ila take mamaye da su kuma a halin yanzu dai sun hada da yankunan tuddan golan na ƙasar syria wanda ta kwace a yakin kwanaki shida wata shekara 1967 sai kuma mazar shiba na kasar lebanon wanda ta mamaye shekarar 1982 kafin haka dai tana mame da dukkanin kudancin kasar lebanon ne amma kungiyar hezbollah ta kasar ta sami nasarar korar sojojin isra'ila daga kasar a shekara ta 2000 miladiya in banda wannan bangaren na mazari shib'a wacce take mamaye da shi har yanzu masu sauraro saboda ƙuraren lokaci a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu madala yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya tarbiyyar iyali imam masu rare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatuhu barkamu zaki tarwa da ku a cikin wani sabon shirin tabiyar iyali shirin da a cikin sa da muke tattaunawa kan hukunin shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin su kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan rediyon boh da ke binin tehran wanda ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da kuma fatan za ku tare da mu don jin abin da shirin yake kunsa a yau din nan. shirin namu na yau za mu ɗora ne kan shirin da muka faro da alarama abdulrazak umar wani ɗalibi a tsangayar kur'ani da hadisi daga jami'ar al-mustapha ta ƙasa da ƙasa da ke birnin kum mai tsarki a ƙasar iran malamin zai mana bayani ne kan tarbiyya daga mahangar alkur'ani da hadisi Allah shiga fata malam bismillah. A'udhu billahi samil alim min shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin. Dan haka a duka waɗannan marhaloli yana cikin naƙasu ne yana cikin tawaya ne yana cikin wato neman ci gaba ne. Da haka daga wannan lokaci da yake raye zai isa zuwa ga wato a daidai gabar da yake raye. Lahaza lahaza ko da minti ɗaya ne yana ƙoƙari ne a minti na gaba ya ƙara zuwa gaba wato minti da zai zo na gaba ya zama ya ƙara gaba minti da zai zo na gaba ya zama ya ƙara gaba baya bukatan ya ci baya a cikin rayuwarsa ko daidai da ta minti ɗaya akan wannan asasi na cewa ana bukatan ɗan adam ya zama cewa ya tashi daga matsayar da yake cikinta wanda bata kai wadda yake so isa gare ta gobe ba A ah, wannan in za mu ba da misalai ba za su irgu ba duk lokacin da mutum yake ɗauka za mu ba da misali da marhaloli na karatu na ilimi na neman ilimi Dan adam a lokacin da yake ah, neman ilimin primary to dama shi a karan kansa yana so ne in ya fita daga wannan marhala ta primary ya tafi abin da yake gaba da wannan wanda ya abin da kowa ya sani shine cewa marhalar da yake ciki ba ta kai marhalar secondary ba hakanan in ya samu ya gama ya tafi sakandare secondary din to yana cikin ta ne yana gano ganowa cewa yanzu akwai wata marhala a gabansa wacce yake bai kai ta ba kuma yana bukatar ya kai ta da haka zai yi ta ƙoƙari ya ga cewa ya tashi daga wannan marhala din ta sakandare ya tafi zuwa ga marhalar da tafi wannan tafi-tafi har ya je mustawar da za a kira shi profesa misali to amma baya nufin cewa yanzu in ya iso ga wannan marhala ta profesa sai ya ce kuma to kenan an gama nan ma zai zama cewa yana ta ƙoƙari ne ya ga ya ƙara daga wannan matsayi na profesa ɗin ya isa zuwa ga wata marhala da ta wuce wannan na'am ta yiwu a tsari na marhaloli da ɗan adam ya samar a ta ɓangaren wannan irin salo na koyarwa ko na samun ilimi kila wannan ce marhalar da kawai ake iya ambatawa amma zahiri a iya wannan ne a iya wannan salo na ilimin jami'o'i shine kawai ake da wannan amma in bacin haka lallai akwai marhaloli na gaban profesa masu yawan gaske domin profesa ba yana nufin ya kammala dukkanin wani bangare da yake wasu suke yi ba cin nasa ba misali in mutum yana koyan bangaren education ne ilimin tarbiyya to zai zama cewa anan idan ya zama profesa to kuma ba yana nufin yanzu ya zama profesa har wala yau a bangaren ilimin a tattalin arziki ba ne don haka zai zama cewa yanzu shi a ɓangaren ilimin tarbiyya ne yake da wannan mustawa ta profesa amma ya sani shi a karan kansa kuma kowa ya sani cewa a wani ɓangaren shi bai san wannan ba sai dai ya zama yana da wasu ma'alumat yana da wani wato ilimi a wannan ɓangare ɗin amma ijimalan amma ba zai yiwu a ce kawai don ya yi ilimin ya samu profesa a bangaren ilimin tarbiyya to kuma yanzu shi kenan wannan yana nufin ya zama profesa a ɓangaren ilimin tattalin arziki ko a bangaren ilimin siyasa ko ɓangaren ilimin yanayi da sauran ɓangarori ba. masu raro kada ku shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na biyu boh da ke nan birnin tehran na kasar iran inda muke sauraron wani alarama daga kasar nigeria mai dalibta a iran wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan sassan kwarewa a rayuwa ballantana ma kuma uwa uba bangaren ilimin addinin musulunci wanda zai zama cewa don mutum ya yi waɗancan kila kuma a ɓangaren addinin musulunci in bai je ya san shi ba zai zama shi jahili ne a cikin wannan ɓangare din wannan ina faɗin wannan ne don na ba da misalai akan cewa ita tarbiyya tana nufin ɗagawa daga inda mutum yake wato ci gaba daga inda mutum yake kuma a kowace marhala idan ko wannan ne kenan babu wani wanda baya bukatan tarbiyya domin a sanda mutum yana a matsayin yana ciki dole yana bukatan tarbiyya hakanan in ya fito waje a dukkanin waɗannan marhaloli yana bukatan tarbiyya wannan ne ya sa allah subhanahu wata'ala ya zama na cewa yana aiko manzanni domin dukkanin iya ƙoƙarin da mutum zai yi shi a karan kansa a wannan duniya ɗin na ya ga ya isa ga wasu matakai na iyawa ya iya wancan ya iya wancan ya iya wancan sai ya kasa isa ga wasu matakan in ba an aiko masa annabin da zai isar da shi zuwa ga wannan matakai ɗin ba shi a karan kansa hankalinsa ba zai iya ba shi dama ya isa zuwa ga waɗannan matakai ba wannan ne sa muka ce a can baya baya nufin wato marhalolin nan suna da iyakaci domin idan ya samu muka da kuma tarbiyyoyi to kuma yana bukatan wato ya zama cewa akwai wasu ilimomi da Allah subhanahu wa ta'ala ne da kansa yake koyarwa da ɗan adam domin ya isar da shi zuwa ga inda ba zai iya isa ba. To ba tare da na cika mu da bayani ba a matsayin shimfiɗa idan za mu shiga cewa wannan kalmar ta tarbiyya dama da hausa suke amfani da ita mun sani cewa kalma ce ta larabci ita kuma wannan kalma ta larabci kalma ce da malamai masana yare suka ce to lallai tana nuna ɗayan uku ne ko dai asalinta ta fito ne daga abin da ake kira raba ya rubu kamar a cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratun Rum aya ta talatin da tara inda Allah yake cewa wa ma ataitum min liyar buwa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah da kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baƙara aya ta 276 inda Allah yake cewa haƙullahu riba wa yurbis sadaqat da haka a nan gurin malamai suna ganin cewa asalin kalmar nan daga nan ne ta samu asali Liyar-buwa ko kuma Falayar-bu ko kuma wa yurbis sadaqat to a wannan sun ce tana nufin a wato ƙari ne da bunƙasa ƙari da bunƙasa a ziyada wannan mu wato a wannan ayoyi guda biyu duka abin da take nunawa shine wato ƙaruwar abu liyarbu fi amwalin nas ko kuma wa yurbis sadaqat da haka wannan ma'anoni da suke cikin wannan ayoyi guda biyu suna nuna cewa wato ƙari ne da bunƙasa da yawaitar abin da ake magana a kansa. masu raro da ma ya ɗan fara bude mana kundin bayani ne kan ma'anar tarbiyya ya je lokacin ba zai bari ba daga ƙarshe dai muna yi wa alarama abdullarzak umar ɗalibi a tsangayar kudani da hadisi daga jami'ar Al-Mustapha ta ƙasa da ƙasa da ke binnin ƙom mai tsarki a ƙasar iran godiya ta musamman da lokacin da ya ba mu duk da ɗimbin ayyukan nazarin da ke gabansa a maimakon rediyon boh da ke nan birnin tehran babban birnin ƙasar iran ni alkunyar da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau masu saurare barkamu da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har la yau barka saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru so kware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan saifi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne na shekara guda da tunawa da kisan phil marshall idris Debi" a fagen daga lokacin da yake karfafa ba sojojin chadi gwiwa a yakin da suke yi da 'yan tawayen kasar kwana guda da sanarwar nasarar da ya samu a zaɓe bayan ya shafe shekara talatin kan karagar mulkin ƙasar wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake ɗauke da shi domin tattauna wannan mutum ne muka gayyato dr jafar lawal dabai masanin siyasar ƙasa da ƙasa a kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna garin gwamna da ke tarayyar nigeria don jin shi kuma yadda yake kallon lamarin to dokta me zaka ce game da wannan bawan allah wato idris debi wanda yake zana kusa shekara guda da rasuwansa a nan kasar chadi eh, to a shi idris debi gaskiya mutum ne wanda ya tashi cikin gwagwarmaya kwarai da gaske ah, abin da za a sani dai shi ya fito daga kabilar zagawa ne da ke nan chadi da kuma wato yammacin ƙasar sudan wato wannan yanki na dakor wannan kabilu kabila ta zagawa suna da yawa suna da mahimmanci kwarai da Ah, kuma abinda za mu sani cewa shi kan shi ah, soja ne idan ya taɓa yin ah, shugaban sojoji na chadi a karkashin wato shugaba isan kafin to kuma daga baya da suka bata din ya zama da ya shugabanci wata babbar kungiya ta 'yan tawaye ta ƙasar chadin wanda ta faro yakin sunkuru daga can yankin dafur na ƙasar sudan da wannan ta kai ga har ya baci mulki kuma ya yi mulkin ƙasar nan tsawon lokaci na shekaru da dama wanda har ta kai ga turbar demokaradiyyar nan ta zo ya juye ya zama shugaba na demokaradiyya din to amma duk da haka gaskiya da yake ƙasa ce wadda akwai tashin tashina da yaƙe-yaƙe to ta kai ga ya sha samun farmaki daga kungiyoyin tawaye kai da gaske wadda har ta kai akwai lokacin da suka taba shiga birnin jamina din in da taimakon faransa wato sojojin faransa da ke ƙasar lokacin da sun juye shi to wannan dai ta kai ga da wani kasar duk da ana cewa ana zaɓe amma zaman lafiya bai samu ba wanda ƙarshe ma mun ga wannan yaƙe-yaƙe da yake yi da 'yan tawayen ita ta kai ga rasa ransa bara kusan kamar yanzu wanda shi ne kawo a ce ƙarshen mulkin shi da gwagwarmaya da ya yi a ƙasar ya yi amfani da soja kwarai da gaske wanda ta kai ga gaskiya hatta ƙasashe da yawa sojojin chad sun rika kai agajin sojoji kamar kasashe na mali inda suka rika taimakon ƙasa wajen yakin 'yan tawaye yana da mahimmanci a shugabanci na ƙasar chadin don a lokacinsa ne har ƙasar ta samu samu wato ma'adanin man fetur wanda yanzu ƙasar arzikinta ya dan haɓaka fiye da da da ba su da wani ma'adani da suke fiddawa. Hmm. To, Dokta wato wannan mukami nasa na Phil Martian, kasan ba sabi aka samun wannan mukami ba, amma da idan da taɓa riƙe wannan mukami a nahiyar Afirka, kusan shine na biyu ni ka tsammani dai. Ya za ka auna wannan matsayi nasa na Phil Martian a matsayin kan na malamin siyasa? Eh wannan mukami kusan gaskiya ba kamar shi shugaba marga idi amin ba shi idris da lokacin da aka liƙa mai wannan mukami ba wanda ya kokwantan ya iya samun wannan mukamin saboda kusan yana ɗaya daga shugabannin afirka waɗanda sukan je fagen daga gaskiya duk da tsawon shekaru da yawan shekaru irin nasa duk lokacin da ake cikin yaƙi da ƙasar nashi da 'yan tawayen yakan je fagen daga ya zama ya jagoranci yaƙi wanda kusan mun san cewa ta nan ma ya rasa ransa to shi yasa ko lokacin da ake cewa ya samu wannan mukami to gaskiya ba a samu jayayya ko daga yan hamayya na nashi ba a kasar to dokta kamar da ke faɗa to saboda jin cewa shi soja ne a bakin daga ya rasa ransa kuma bayan ya rasa ah, ran nasa sai ɗansa janar ah, muhammad kaka dab'i ya gaje shi me za ce game da ba gani kamar an yi wa wato jiwon mulki 'yan munamuna haka? ito eh ah, a gaskiya ai wanda ya san yanayin da ta kai rasa ransa ya san akwai wani abu a ƙasa kusan ka iya cewa abu ne wanda akwai sarkakiya kwarai da wani abu na karkashin ƙasa da ya faru kusan ka iya cewa an samu baraka ne daga cikin sojojin ƙasar dan akwai magoya bayansa sosai a soja ɗin, akwai kuma inda adawa da wahalar da yakin sadin yakan sa su tunda ba su da hutu sosai to kuma irin wannan yakan harzuka sojoji ko a wani waje ne ya zama an ɗan samu wani tashin tashina tsakanin su don an samu zargi iri-iri na cewa su sojojin shin a ciki ne aka samu baraka a kai ga ya samu rasa ransa ko kuma ta kai ga wasu ce suna tare da 'yan tawayen ne wanda su suka sanar musu cewa ya zo wajen fajen dagan wanda su kuma 'yan tawaye na suka yi wani mugun yunkuri wanda suka zo suka rikita sojojin nashi har ta kai ga an samu wannan abu na ya kai ga shugaba idris da ya da to masu raro a nan ne kuma maka kawo ƙarshen kashi na farko na wannan shiri na afirka a yau har sai allah ya kai mu kashi na biyu a maimakon da jafar lawar da bai masanin siyasar kasa da kasa a kwalejin kimiyya da fasaha ta karin kaduna garin gwamna da ke tarayyar najeriya ni awal kunya da na na gabatar da ke cewa sai jiko to masu sauraro tun da mana da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara a yau ne al'ummar kasar iran da masu ashe musulmi suke gwada bikin sallah karama a wani sakon taya al'ummar kasar iran murna da sarkin kasar oman ya yi a tattaunawa ta wayar tarho da ya yi da shugaban kasar iran ibrahim ra'isi haitham bin tharik bin al-sa'id ya yi wa al'ummar iran fatan alheri na kammala azumin watan ramadan mai alfarma da fatan za a gudanar da shagunan sallah karama cikin aminci a nasa bangaren shi ma shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya taya al'ummar kasar oman murnar bikin sallah karama masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su. A halin yanzu a madadin du'an da kuka ji muryoyin su Tahir Amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.